radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 bayan wani gabatar da muna ɗauki da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su wanda zan karanta daga nan sai sauran shirye shiryen mu wanda suka hada da shirin muleka iran tare da aminu ibrahim kiyawa da kuma shirin mu na ƙarshe wato kiɗe-kiɗen iraniyawa shi ma tare da aminu ibrahim kiyawa idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu To da masu sauraron yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da Abdullahi Salisu man Katsina. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Alhamis 24 ga watan Maris na shekara ta 2022 wanda ya daidai da 21 ga watan sha'aban na shekara ta 1443 hijirar kamariya. masu ware ko kun san cewa shekaru 33 da suka gabata rana irin ta yau wato 24 ga watan maris na shekara ta 1989 aka sake bude masallacin ganje wanda yake kasar azerbaijan ba da gwamnatin tare soviet ta mamaye kasar ta kuma haramta addini na tsawon shekara 70 a cikin kasar banda tare soviet ta mamaye kasar azerbaijan a shekara ta 1920 ta haramta addini da kuma rufe dukkanin masallatai wannan halin ya ci gaba har zuwa shekara ta alif tara da da tamanin tara lokacin tare soviet ta fara rauni a lokacin ne mutanen kasar azerbaijan musulmi suka buƙaci a sake ba su masallatansu domin su ci gaba da raya su ban faɗo tare soviet a shekara ta alif ɗaya an sake gyara masallatan da aka rufe su a lokacin aƙidar gurguzu da take mulki a ƙasashen yankin an kuma ci gaba da yin amfani da su masu harika kun san cewa shekaru 23 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 24 ga watan maris na shekara ta 1999 kasashe goma sha ɗaya da ke cikin ƙungiyar tsaro ta nato suka fara ƙaddamar da hare-hare a kan yugoslavia a lokacin shugabancin slobodan milosevic kowa da cewa rasha jigo a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ta nuna rashin amincewa da hakan nato ta kai hari na tsawon kwanaki 78 akan yugoslavia bisa hujjar kare albaniyan kosovo suka cin zarafin da sabiyawa suka yi musu da kuma azabtar da su amma da ƙarshe milicevic ya amince da sharuɗin da nato ta gindaya masa inda sojin sabiyawa suka fice daga kosovo baki ɗaya daga nan kuma kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya fitar da ƙuduri mai lamba 1,244 wanda ya amince da tura dakarun kiyaye sulhu na majalisar ɗinkin duniya zuwa kan iyakokin kosovo da sabiya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 zuwa goma sha biyu da agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida A dubu goma bakwai da da da biyar ashirin kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6 da zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz 9475 za kuma a iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. Madala masu sauraron su kuma ga labaran duniya da dumi su wanda zan karanta. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. dakarun kare juyin juhal musulunci a nan kasar iraq sun gargadi isra'ila kan sake wasu kurakurai dangane da tsaron kasar. kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya ki amincewa da shawarar ƙasar rasha ta tsagaita buɗe wuta a yakin ukraine a najeriya kuma majalisar dattawan ƙasar za ta ɗaukaka ƙara kan hukuncin kotun abia dangane da 'yan takara a zaɓe mai zuwa yanzu kuma ga cikakkun labaran manjo janar hussein salami babban kwamandan dakarun kare juyin juya hali musulunci na ƙasar iran ya gargaɗi hamci ƙasar isra'ila da kakkausar murya dangane da sake keta hurumin tsaro na jamhuriyar musulunci ta iran tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto salami yana faɗar haka a wani jawabin da ya gabatar na jana'iza da aka yi wa wasu sojojin ƙasar a ranar laraban da ta gabata salami ya kara da cewa idan harmci kasar isra'ila ta sake wannan kuskuren to kuwa za ta fuskanci mai da martani da makamai masu linzami na dakarunsa kafin haka dai a farkon wannan watan ne jiragen yakin haramci kasar isra'ila suka kai farmaki kan sojojin kasar ta iran a sansaninsu da ke kasar syria inda suka kai sojoji biyu ga shahada bayan wasu kwanaki dakarun juyin musulunci na iran suka mai da martani da makamai masu linzami goma sha biyu kan cibiyar leƙen asiri na harmci ƙasar isra'ila da ke birnin arbil a yankin kurdawa na ƙasar iraki waɗanda suka wargaza cibiyar kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya a jiya laraba ya ƙi amincewa da buƙatar ƙasar rasha na a ta buɗe wa juna wuta a yaƙin da a yakin da take fafatawa da sojojin ƙasar ukraine a cikin ƙasar tun daga ranar 24 ga watan Fabrairu da ya gabata kamfanin dillacin labaran irna na ƙasar iran ya bayyana cewa ƙasashen rasha da china ne kaɗai suka amince da buƙatar a yayin da sauran ƙasashe goma da kuma ƙasashen amurka birtaniya da faransa suka yi watsi da buƙatar wannan na faruwa ne a daidai lokacin da makamai daga ƙasashen yamma suke kwarara zuwa ƙasar ta ukraine don tallafa mata a yakin da take fafatawa da sojojin kasar rasha a cikin kasar gwamnatin kasar ukraine dai ta bayyana a fili kan cewa tana buƙatar shiga ƙungiyar tsaro ta nato wanda kasar rasha take cewa hakan wani babban barazana ce ga tsaronta majalisar dattawan najeriya ta yanke shawarar ɗaukaka ƙara kan hukuncin da wata babbar kotu ta gwamnatin tarayya a jihar abia ta yanke na bawa jami'an gwamnatin ƙasar wanda suke son shiga harkokin siyasa kan cewa ba sa buƙatar ajiye ayyukansu kafin su shiga harkokin na siyasa jaridar primus time ta najeriya ta bayyana cewa senator george thompson sekibo ne mai wakiltar jihar rivers ta gabas shi ne ya gabatar da buƙatar inda ya sami goyon bayan wasu sanatoci 79 kafin haka dai wata babbar kotun gwamnatin tarayyar ƙasar a birnin omahiya na jihar abia ta yanke hukuncin cewa 'yan siyasa wanda suke rike da mukaman gwamnati za su iya shiga harkokin siyasa ba tare da sun ajiye mukamansu ba banda haka karamar majalisar dokokin kasar wato majalisar wakilai ta buƙaci a ɗaukaka ƙara kan buƙatar shafe dokar zaɓe mai lamba 84 sakin layi 12 wacce ta haramtawa jami'an gwamnati shiga harkokin siyasa a lokacin da suke rike da mukamansu majiyar ta kara da cewa akwai rashin fahimtar ma'anar kalmomi na political appointment da kuma civil service wanda alkalin kotun na abia ya yi wanda kuma ya kai shiga yanke wannan hukuncin masu sauraron labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran tsohon mataimakin shugaban ƙasar najeriya atiku abubakar ya sake gabatar da kansa a matsayin ɗan takara mai neman shugabancin ƙasar a zaben shekara mai zuwa wato 2023 jaridar premium time ta najeriya ta nakalto abubakar yana faɗar haka a taro na musamman wanda gwamnan jihar adamawa umaru fintiri ya shirya masa a babban ɗakin taro na icc da ke birnin abuja tsohon mataimakin shugaban kasar da zai shiga takarar neman shugabancin kasar ne a ƙarƙashin jam'iyyarsa ta pdp babban jam'iyyar adawar kasar wacce a ƙarƙashinta ne shugaba muhammadu buhari mai ci ya ka da shi a zaben shekara ta 2019 abubakar har ila yau ya bayyana al'amarin da zai sa a gaba idan an zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasar tarayyar najeriya daga cikinsu akwai harkokin tsaro wutar lantarki ilimi da kuma uwa uba haɗin kan ƙasar taron na gabatar da atiku abubakar da ya sami halartar manya-manyan jami'an jam'iyyar ta pdp kuma ana sa ran a cikin 'yan watanni masu zuwa ne za a gudanar da zaben fidda ɗan takara wanda zai tsayawa jam'iyyar ta pdp takarar shugabancin ƙasa a zaben na shekara ta 2023 inda ake sa ran atiku abubakar zai kara da wasu 'yan jam'iyyar wanda suka hada da tambuwal da kuma gwamnan jihar bauchi wato bala muhammad shugaban ƙasar rasha vladimir putin ya ba da sanarwar cewa daga yanzu ƙasar rasha za ta wa kasashen da suka dora mata takunkuman tattalin arziki makamashinta ne da kudaden kasar wato rubel na kasar rasha kasashen turai dai sun dogara da kasar rasha don samun makamashi kama daga iskar gas da kuma man fetur har zuwa kashi 40 cikin 100 na bukatunsu amma bayan aikin sojin da kasar rasha ta fara a ukraine a cikin watan da ya gabata kasashen na turai sun dora wa kasar ta rasha takunkuman tattalin arziki daga ciki hadda na sayan makamashi daga kasar ta rasha banda haka shugaba putin ya bukaci babban bankin kasar da ya kammala shirye-shirye don fara sayar da makamashin kasar da kudaden kasar a duk wani kwantiragi da za a kulla da wa'annan kasashe nan gaba har ila gwamnatin kasar jamus ta dakatar da aikin hada kasar da bututun iskar gas na kasar rasha wanda ake kira "North stream bayan fara yaƙi a kasar ta ukraine idan an kammala aikin dai rasha za ta ninka yawan iskar gas da take aikawa kasashen turai a farashi mai rahusa a halin yanzu ne farashin makamashi lita dubu guda a kasashen turai ya kai dala amurka dubu ɗaya da ɗari uku da hamsin masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. kuma sauraro yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na Muleka Iran. Muleka Iran. Yawa masu wurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shirin yadda cikin sa mai kawo muku tarihi mai murare masu da tarihi da mauraye na addini. ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon bude ido ko neman ilimi ko lafiya ko kuma harkokin kasuwanci. Har ila yau muna shari kan wasu muhimman batutuwa da suka faru a nan kasar Iran. Da fatan masu haskance tare da mu kuma za su jaɗin shirin amma kafin nan ga buɗin kunne. To madalla zuwa bar mu shiga cikin kwarar shirin da farko dai muna taya al'ummar iran farin cikin shiga sabuwar shekara ta hijira shamsiya wato shekara ta 1401 da fata allah masu sarki albarkace mu da dukkan alkhairin daga cikin wannan sabuwar shekara to kamar da muka ambata da yake muna cikin ranakun bukukuwan shiga sabuwar shekara iraniya din ne ta hijira shamsiya da ake kiran wannan bikin da biki na idin norus wato idin sabuwar shekara inda iraniya ko ina suke a duniya suke gina wannan rana da kuma gudanar da bukukuwa na nuna farin ciki ga shiga sabuwar shekara. Domin jin yadda ake gudanar da wannan biki na tuntuɓi Malam Sadiq Musa wani ɗalibi kuma ɗan Najeriya da ke karatun digiri na uku a jami'ar Tehran da ke nan ƙasar Iran. Domin jin ta bakinsa game da wannan buki na Noru sai ka da baki ya ce. Bikin sabon shekara a Iran wanda sai kira shi Noruz wato wani al'ada ne da ɗaɗɗiya wacce take a tsawon tarihi na iran baki daya ba ma iran ba kawai har ma da wasu kasashen da suka yi musharaka da iran a cikin yare da al'adu haka kamar irin su afghanistan da sauran wasu wurare so wannan biki din ana yin shi ne duk sabon shekara na iran wato sabon shekarar kalandarsu su da yake aiki bisa tsarin eh, eh, shamsiya ba miladiya ba ba kuma kamariya ba wato hijira shamsiya wannan bikin sabon shekarar din akan wannan tsarin kalanda yake aiki kuma yana farawa na ne daga farkon shekara wato watansa na farko wato farfardin wanda bikin na yin tsawo har zuwa kwana goma sha hudu wato sati biyu farko na wannan wata na farko da ke a farkon wannan shekara din to ko za ka bayyana mana ko waɗanne irin al'adu ne iraniyawa ke yi a lokacin wannan bikin to eh, al'adun da iraniya suke a lokacin wannan biki din yana da yawa akwai dai da farko akwai ziyartar gidajen abokai yan uwa da abokan arziki a je a zauna a a ciye kuma kai juna a sada zumunci da kuma ana karanta littafin waƙoƙi kamar irin su hafiz da su irin su rumi da dai sauransu ana karantawa ana farin ciki sa'annan kuma ana yin tafiye-tafiye sai wanda suke rayuwa a tehran za su koma kasashensu su je su yi eh, ziyara ko kuma su je wasu bangarorin da yake da nemomi a iran wato yadda yake da dazuka da ake ruwa ke zuba ko bakin kogi ko kuma dai camp haka suna zuwa su can su je su huta sa'annan kuma suna tafiya da kayayyakinsu na abinci sa'annan a wasu wuraren ma ana saka kayayyaki na gargajiya a zo a yi abubuwa da ya shafi abubuwan gargajiya akwai wasu abubuwa guda bakwai da idan suke sanyawa a shimfiɗar da ake sanyawa da ake ce musu hafsin ko waɗanne abubuwa ne abubuwa guda bakwai da irana suke sanyawa a shimfiɗar su misali kamar sun na yi ɗan karamin tebur ne ko kuma sun fiɗa shi a ƙasa sukan jera wasu abubuwa guda bakwai waɗanda dukkan sun dukkanin waɗannan abubuwan sun fara da farkon harafin sinun wato shi sai kiran shi da half sin wato half din bakwai yana nufin bakwai ne wato waɗannan abubuwa wanda suka fara da suna bakwai eh, suke shiryawa su jera shi wanda wannan kawai bayan e, amfaninsa a gargajiyance da kuma abin suka imani da shi misali na ma'anawiya da kuma suna ganin kan cewa irin wannan yana jan hankalin baki da suka zo ziyara a yawon bude ido a kasar din kuma kowane wannan abin din ba kawai an saka shi bane da ka yana da ma'anarsa daga cikin wannan abin din akwai misali ganyayyaki akwai kuma wani e, 'ya'yan eh, itace da kiran shi samanu akwai kuma wadda su kiran shi da sanjet wanda a turanci ana kiran shi elegnus angustifolia akwai kuma simak wanda ana kiran shi sumak da turanci akwai kuma vinja eh, shi ma akwai kuma tufa wanda suke kiran shi da sip akwai kuma ah, tafarnuwa da suke kiran shi da garlic to kowanne daga ciki suna da ma'ana eh, shi eh, sabze yana nufin eh, ma'ana rayuwa da yaduwa misali za a samu rayuwa mai albarka da kuma ma'ana da iyali sannan kuma shi samanu yana nuna irin karfi da fawa saboda shi wannan ah, abin wannan amfanin gonan yana da dokan lokaci da irin juriya da yake da shi kafin a samar da shi sannan kuma shi sanjad din yana da alami ne da yake nuni da soyayya sa'annan kuma shi kuma somak din eh, yana nufin eh, mana hudowar rana haka shi kuma sarke yana nufin alami ne na haƙuri sa'annan kuma shi kuma tufa alami ne na kyau sa'annan kuma eh, tafarnuwa yana nufin lafiya da kuma magani da zama lafiya haka da mutum zai zama cikin ƙoshin lafiya so sa'annan kuma bayan wannan ma akwai wasu abubuwan da ake amfani da su shi ma su ma sun fara da sinu din kamar su sambol wanda yake nufin da yana nufin eh, zuwar kakar ah, eh, bazara haka sa'annan kuma ah, akwai sake wani suna nufin kwandala kenan yana nufin arziki da ah, wadata sa'annan kuma akwai sa'at wanda yake nufin agogo wanda yake nuna alami na lokaci so waɗannan eh, suna daga cikin abubuwan da ake amfani da su kowane gida da irin wanda suka zaɓa suke sakawa akan wannan eh, nasu ɗin da suke yi ɗin wannan da daɗin al'ada ne sun ce misali eh, sun ɗauki wannan abubuwa suka fara daga harafin sinin guda bakwai ne saboda yana da eh, abubuwa bakwai bakwai yana da daraja da albarka da kuma ma'ana mai kyau musamman a cikin addinai addinin musulunci misali kamar samar bakwai kasar bakwai ranaku bakwai da sauran irin wannan to su ma tun kafin zo musulunci addinin su na baya wato eh, zartush suna da irin wannan abun na komai lissafi ana lissafa abu mai kyau da bakwai bakwai haka so wannan yasa sabon shekara suke amfani da waɗanda suke jera wani abubuwan kala-kala za a gan shi gudun ban sha'awa. To Aliyu Musa Sadiq a gaishe ka cikin wannan bayani da kai mana ɗalibi mai karatun digiri na uku a jami'ar Tehran da ke nan ƙasar Iran. Da fata masu sun amfana kuma sun gamsu da waɗannan bayanai da kai mana to kuma za mu iya za mu sake kiran ka a shirinmu na gaba domin karkare mana sauran bayanan da ka ɗauko amma lokacin mana hali muka dakatar da kai sai a tarbiyyar ma saurare a shirin namu na gaba domin jin ci gaban bayanin amma kafin na amadin sadiq musa da ya taimaka mana a cikin shirin ni nima da gushi nake cewa ku zama lafiya kuma muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo to www.hausatv1.ng a huta lafiya. To da masu sauraron yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato kiɗe-kiɗen Iraniyawa tare da Aminu Ibrahim Kiyawa. Masu saurare Assalamu alaikum, barkamu da haka' da kun sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. shi yana cin sa mai kawo muku kiɗe kide wa kiwa da aka yi a nan ƙasar iran to da yake muna cikin lokaci ne na bukukuwan zagayowar sabuwar shekara ta shamsiya inda ake da bukukuwa na idin norus kamar yadda ake faɗa a harshen farisanci to bari koma gefe ana ku da jamaluddin bari domin jin irin waƙar da hadar mana albarkacin wannan rana da sabuwar shekara da yake masu iya magana cewa waƙa baki mai tafi daɗi ga rashid a cikin wannan waƙa da gabatar mana عالم بالا خبر آمد برخیز که پیک سهر آمد صد مجده که ای دیدگر آمد صد مجده که ای دیدگر آمد شکرین نه زنهای زمان شده جلوه جان چه ایان چه نهان صد شعل برانگیز از شادی این روز در گلشن هستی صد لاله برافروز عالم باران شد عالم روشن از این مه تابان شد از پرده رخ مه به در آمد از عالم بالا خبر آمد برخیز که پیک سهر آمد صد مجده که ای دیدگر آمد صد مجده که ای دیدگر آمد masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da yamma idan Allah kai mu za ku sake jin dauke da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duk da kuka ji muryoyin su tahir amin yake cewa mu yi ni lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.